Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasinmu. yan uwa yau ma na zo kada ku gaji da ni na ganin cewa kun ci gaba da taya wannan baiwa Allah addu'a Allah jikanta ya mata rama da dukkan musulman da suka rasu mun kuma idan tamu ta zo Allah sa mu cika da imani sannan Allah ya ba mu iko mu ga karshen wannan wata mai albarka yan uwa na kawo mana wani application wanda za mu yi amfani da shi na ganin cewa Eid Mubarak bi ma'ana ranar sallah ka hada wani abun kayatarwa ga abokanka da yan uwa baki daya saboda haka yau hanyar da na kawo mana shine na hafi sallah ne yasa ne sauri na ce bari na nuna yan channel ita watakila ma a cikin 'yan channel din wani ya hada hoto na ya turo min ya ce yana mun hafi sallah duk a cikin wannan hanya zan nuna muku yadda za ku iya hada hafi ramadan sannan kuma ku hada hafi eid mubarak saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko har karshe. kafin mu ci gaba da rasu mu yan uwa kamar da kuwa sani kullum ina roƙon ku ku mana subscribing sannan ku tura abokanan ku a duk inda suke chatting WhatsApp da Facebook nagode kamar yadda kuwa sani inda nake ajiye link na application na wajen description da wajen comment wajen description shine bayan ka bude bidiyon kamar haka kana kalla zaka taba wannan alamar kana taba wannan alamar bayanai akan bidiyon za su bude za ga a ciki na ce ga link na application din sai ka taba link din zai ka inda application din yake sannan wajen comment kuma shine ya danganta da wani irin youtube kake bude bidiyon a youtube normal ne zaka je can kasa bayan ka je can kasa nan za ka dace ga link na application din sai ka taba link din sai bayan ka duba duka guraren biyun da ne bayani ba ga link din ba kada ka damu zan je play store nuna ma suna application din nuna ma yadda ka download na application din da karshe nuna ma yadda ka amfani da application din bayan ka shiga play store kamar yadda kuke gani ka yi satin application mai suna muslim card pro kana sacin kamar da kuke gani na riga na yi downloading ɗinsa duba da kada na bata muku lokaci wajen yin darasin downloading application ɗin sai ka buɗe application ɗin kamar haka bayan application din ya buɗe ma kamar haka a cikin wannan application din zaka iya hada hafi ramadan ko hafi id mubarak ko ka hada kanka ko abokinka ko kuma ni kenan zaka iya hada min ka turo min hafi ramadan ko kuma hafi id mubarak abin da zaka yi na farko idan kana so ka sa hotonka sannan ka rubutu sannan kuma ka rubuta hafi id mubarak shine ka taba create card din nan kana tabawa zai bude ma haka so bayan ya bude ma haka anan abin da zaka zaba shine idan kana so hoton ya zo a dogo shine zaka bar shi a portrait sannan idan kana so ya zo a kwance ne ka taba landscape din nan kana taba kamar yadda kuke gani za ku ga hotunan a kwance amma kuma idan portrait din ne za ga hotunan a tsaye so anan zaka zabi wani design din hoto kake so ka amfani da shi misali anan zaka tsaya ka zabi wani irin hoto kake so ka amfani da shi sannan ka sa ka a wajen misali zan zabi wannan bayan ka zaɓa zai buɗe ma haka bayan ya buɗe ma can sama za ga wata alamar mi sai ka taɓa wajen kana taɓa zai buɗe ma haka so abin da za ka yi anan na farko za ga frames sannan za ga text za ga icon za ga greeting to misali frame shine abin da zai gewaye hoton gaba ɗaya so sai ka taɓa frame na taba kamar yadda kuke gani zai nuno ma haka za ku ga abin da zai gewaye hoton gaba ɗaya za ku gan su anan so anan za ku zaɓa wani irin abu kuke so ya gewaye hoton kamar yadda kuke gani za ku ga yana za su anan bayan ka zaɓi furam ɗin da kake so ka amfani da shi wanda zai gewaye hoton baki ɗaya idan kana so ka amfani rubutu a wajen ne za ka taɓa text kana taɓa text ɗin nan zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka sai ka taɓa nan kana taɓa zai baka dama ka rubutu misali misali kana rubutun sai ka taba oke kana taba oke za ga rubutun anan gashi nan za ka iya yawo da shi yadda kake so ka yawo da shi anan za ka tsaya ka seta yadda kake so ya yi kyau rubutun bayan nan kana so ka sa ka akan shi ne ka taba icons din nan kana taba zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka za ga hoton masallaci hoton raƙumi hoton mace hoton ka'aba abin da kake so ka sa akan kan hoton sau misali tun da hafi ramadan ne za mu zaɓi hoton wata so kana taba za ga hoton wata ya fito a wajen so a nan da zaka zaɓi duk hoton da kake so ka saita a hoton a lalle sai na saita muku yayi kyan hoton ba idan kana so ka sa hoton ka shi ne ka taba wannan alamar kana taba wannan alamar zai nuno ma kan wayar ka yana nuno ma kan wayar ka sai ka taba sai ka bude sai ka zaɓi hoton da kake so ka sa sannan idan kana so hoton ya girma shi ne a can ƙasa za ga waɗansu alamomi sun fito bayan sun fito za ga alamar plus sai ka taba kana taba sai ka rika diddin ta za ga hoton yana yin girma za ga hoton yana yin girma sanar da kana so ka rage za ga alamar minus sai ka taba za ga wata yana ragewa so anan za ka saita inda kake so ka sa hoton ya yi kyau bayan idan kana so hoton ya ciccanza kala misali ya kalli sama ko ya kalli gefe ya ka amfani da nan wajejen bayan ka gama saita firam da hoton text da icons da komai da komai idan kana so kai bayani misali hafi ramadan din shi na ka taba greeting din kana taba za su baka larabci ko turanci ko wani abu da kake so ba lallai sai kai ka zo ka rubuta ba misali tun da hafi ramadan ne ina so in rubuta da larabci ko wani hadisi ko wani abu kawai sai ka zaɓa kana taɓa za ga rubutun ya zo kan hoton kamar yadda kuke gani haka shi ma anan kamar yadda kuke gani zai baka dama ka canja kalar rubutun da girman rubutun irin kalar rubutun bayan nan idan ka gama a can sama za ga alamar tik sai ka taba kana taba kamar yadda kuke gani zai nuno ma haka bayan ya nuno ba haka sai ka taba wannan alamar zaga alamar kamar memory sai ka taba kana taba shi kenan ka riga kai saving din wata akan wayarka bayan nan za ga giritin misali kawai iya gaisuwa ne ba sai ka sa hoton ka wani abu ba za ka taba kana tabawa za ga hadisai da larabci da turanci da komai da komai misali ba sai ba lalle sai ka irin wancan abu ba na sa hoto ko hoton masallaci ko prom ko wani abu a nan kawai zaka iya zaɓar rubutun da kake so ka tura wa mutum kwafar rubutun ko kuma ka rubuta irin rubutun a nan ne sun nuna ma yadda aka amfani da larabci ne da kuma yadda aka amfani da turanci idan kana so ka tura mutum ta mesat ko ta wani abu saboda haka wannan application zai baka dama ka haɗa mutum hafi ramadan ko kuma hafi id mubarak sannan ina jira in ga mutane da yawa da wanda su turo ma hafi ramadan ko kuma hafi id mubarak a hotuna na wanda suke a social media saboda haka wanda hanya za ta baka dama na ganin cewa ka abokin ka ko ka ko ka ko wani mutumi wanda kake so ka haɗawa hafi ramadan ko kuma hafi idi mubarak saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share